The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma mita sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da niyya da dalol da kuma nomad FM. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka tare da Usman Kabara Jummai Ali da kuma sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin. Bayan kun gama jin labaran duniya kamar kowace ranar Litinin Salihu Garba zai gabatar da da rashin sani da rashin tayi. To amma kafin ku ji wannan shiri za ku ji irin barnar da ruwa kamar da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ta yi a ƙananan hukumomin Misau da Darazo a jihar Bauchin Yakubu a ranar Asabar. Sai kuma kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka bari a kan faifai. To ga cikakkun labaran shugaban kasar Amurka Barack Obama na daɗa kare shirin yarjejeniyar da aka cimma daga Iran da kuma masu suka a siyasance a cikin Amurka don shawo kan shirin nukiliyar kasar Iran. mr obama ya yi watsi da maganar sakon twitter da babban jagoran ƙasar iran ayatollah ali khamenei ya yi ya nuna cewa shugaban amurka a matsayin kamar wanda ya ritsa shi da bakin bindiga ya faɗa haka ne a wata hira da gidan talabijin na cnn da aka yi da shi inda yake cewa yana tunanin sakon na twitter martani ne na maganar da ya taɓa yi cewa da ba a samu cimma matsayar diflomasiyya ba game da yarjejeniyar ta nukiliyar iran to da amurka ta yi duk mai yiwuwa ko yin amfani da karfin soja awama ya ce don haka wannan magana ta kamna yi ba wani abin jani in jaka ba ce kuma ya faɗa a hirar tasa da farid zakariya na cnn cewa yana sa ran wannan yarjejeniya za ta zama hanyar samun haɗin kan gano bakin zaren magance rikicin 'yan ta'addar ƙasar syria da ya ƙi cinyewa Rundunar Sojan Amurka ta ce ta tura jiragen saman yaƙi samfurin F-16 zuwa wani sansanin mayakan sama a ƙasar Turkiyya, a yayin da hare-haren jiragen saman yaƙin ƙawance suke ci gaba da kai hare-hare a kan 'yan yaƙin sa kan ƙungiyar ISIS a ƙasashen Iraq da kuma Syria, A watan jiya ƙasar Turkiyya ta buɗe sansanin mayakan sama a taron dangin da ake wa ƙungiyar ISIS, a yayin da a lokaci guda kuma ita turkiya ɗin ta ƙaddamar da kai hare-hare a kan 'yan ƙungiyar islamic state da kuma ƙungiyar 'yan awaren kurdawa ta pkk daga sansanin mayakan ruwan wato saman aviano da ke kasar italiya aka tura jiragen saman yakin guda shida da kuma jami'an tsaro 300 an ci gaba da wa sansanonin kungiyar islamic state hare-hare cikin dare a yayin da hare-haren jiragen saman yaƙi na taron dangi ƙarƙashin jagorancin Amurka suka kai hare-hare goma sha biyar a Iraq da kuma bakwai a Syria, Turkiya da Amurka suna shirye-shiryen ƙaddamar da hare-haren haɗin gwiwa domin fatattaka 'yan yakin sa kan ƙungiyar ISIS daga wani yankin Syria da ke kusa da kan iyakar ƙasar da Turkiya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Firaministan Iraki Haidar Al-Abadi ya sanar da abin da ya kira shahararren yin kwaskwarima ga siyasa da niyyar kakkaba cin hanci da rashawa. Ya bayyana rushe guraben mukaman mataimakan shugaban ƙasa guda uku da na mataimaka guda biyar na firaminista. Kakakin gwamnatin ƙasar Sa'ad Hadithi ya faɗa wa gidan talabijin na ƙasar cewa 'yan majalisar zartarwa ne suka bullo da wannan buƙatar da za su yi kuma su miƙa ta ga majalisar ƙasar. wannan shiri ya na yin garan bawul ya biyo bayan zanga-zanga a biranen iraki wadda ya nuna cin hanci da rashawa yau gwamnati katutu har ta kai ga 'yan kasa ba sa samun wutar lantarki duk da tsananin zafin da ake yi shugaban 'yan shi'ar kasar da shehin malami ayatollah ali sistani suna goyon bayan yunkurin mataimakin prime minister wanda abin ya ka iya shafa baha al'araji shi ma ya bayyana amincewa da wannan amma ya ce ya kamata a zakulo masu laifin ne shi ya fi dacewa mataimakin firaminista na bangaren 'yan sunni ya nuna yadda abin ya yi masa bazata amma ya faɗa manema labarai yana goyon bayan shirin garan bawul din Ƙungiyar Taliban ta yi kiran cewa ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin sake kai wani mummuna harin ƙunar bakin wake a ƙasar Afghanistan kwana ɗaya bayan da tashin bama ta'addanci suka kashe fiye da mutane hamsin a ciki da kuma kusa da Kabul babban birnin kasar ta Afghanistan. A wata sanarwar da ta turawa muryar Amurka, ƙungiyar Taliban ta ce ita ke da alhakin tashin bom a ranar Asabar a gundumar Kanabad da ke lardin Kunduz a arewacin Kasar. Jiya Lahadi jama'a Afghanistan suka ce yawan mutanen da suka mutu a sakamakon tashin bom ɗin ya ƙaru zuwa 29. Yawancin waɗanda aka kashe 'yan yakin sa kai ne da ke goyon bayan gwamnatin ƙasar. Haka kuma ƙungiyar Taliban ta ce ita ke da alhakin tura 'yan harin kunar bakin wake guda uku domin su kai hari akan wani sansani a ranar Juma'a, wani sansanin mayakan Amurka na musamman da ke kusa da filin saukar jiragen saman birnin Kabul. 'Yan kwangila farar hula takwas da wani sojan Amurka ne aka kashe a harin. Tun da farko a ranar Juma'a, wani mai harin kunar bakin wake na Taliban da ya shigar burtu sanye da rigar 'yan sanda ya tarwatsa kansa cikin cunkoson kurata a makarantar horon 'yan sandan afghanistan a kabul akalla mutane 27 aka kashe kuma fiye da mutane 25 suka ji rauni to amma har yanzu babu wanda ya dauki alhakin harin da wata motar a kori kura ta kai a ranar juma'a akan wata unguwa a birnin kabul da ya kashe akalla mutane 15 da raunana mutane mai tanda da 40 yawancinsu farar hula. Labaran duniya kenan kuka gama ji. Kimamin gidaje mai da 46 da kuma gonaki da dama ne ruwan sama kamar da bakin kwarya ta lalata a yankunan kananan hukumomin mai sau da Darazu a jihar Bauchi arewa maso gabashin Najeriya a ranar Asabar. ga wakilin sashen hausa abdulwahab muhammad da sauran bayani bayani daga hukumomin biyu na nuni da cewa ruwan saman sun malale kan tituna suka kuma fasa gidaje da kuma ƙauyuka ado sarkin aska shine mai rikon karamar hukumar misau ruwa ne wanda ya faru ruwan sama ne to amma kuma allah a cikin ikonsa ba a musau din aka yi ruwan saman da ya jawo wannan ta'adin ba ya faru ne a wasu wurare can yamma wanda suke iyaka da misau din kana da adadin yawan gidajen da abin da ya shafa a cikin garin musau gidaje akwai gida 197 kafin sule din akwai kamar gida 20 da ya shafa hmm. wanda yi wani gini ne katanga ne ta faɗi wani gini ne ya faɗi akwai ƙauyuka na gefen garin wanda suke kusa da wuraren su ma ya shafe su kamar surko su ma akwai gida kamar 26 akwai kafin sule gidaje 23 cikin musau kuma akwai gonakai masara wata ta kai goyo wata ta yi kusan tashi ta kai goto ita kuma dama ba ta shiri da ruwa mhm. to shinkafa kuma ita da take son ruwan ma an ɗebo ƙasa an kwantar da ita ya danne ta to Allah a cikin ikonsa shine asarar da aka jama'a kun sun ba da yawa a cikin Allah a cikin ikonsa dan majalisar jiha ya zo ya ba da taimakonsa dan majalisar tarayya da yake wakiltar mazabar yankin ya zo ya ba da nasa shi ma sanata sun kawo dauki ma 'yan uwa ba wai sun kawo karamar hukuma ba sun tafi kai tsaye gurin mutanen su al'ummar su shi ma mai rikon karamar hukumar darazau malam mustapha zirami yayi a garin na darazau da misalin karfe shida zuwa bakwai allah ubangiji ya ba mu ruwan sama ruwan nan ba tsawa ba iska ba komai sai dai zunzurutu ruwa da aka ringa zauke mana shi wanda har aka waye gari ana yi saboda haka ya ringa kwalale ya shiga gidan mutane wanda ya ta'adi da yawa a jama'a ɗaya mana local government mun sa kwamiti suna yanzu haka suna ta aiki suna bin gida-gida suna rubuta sunan mutane din suna ɗaukowa data sun da abin da ya faru mai mutum ya rasa kamar me da me kuke ganin za ku bukata bandar ɗan kwanuka da katako da siminti da kuma kayan abinci shinkafa. cewar dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar kirfi ibrahim galadima ya buƙaci ganin an baiwa ƙananan hukumi kuɗaɗen su domin su rinka gudanar da ayyuka wa jama'ar tasu har ga allah muna son a baiwa ƙananan hukumomi dama domin su yi aiki a matsayinsu na gwamnati na uku a najeriya idan ƙananan hukumomi na cikin walwala gwamnatin jiha za ta ji daɗi ta gudanar da ayyukanta sannan za a samu ayyuka a karkara waɗanda ƙananan hukumomin da su aiwatar wanda zai je ga talaka wanda talaka kuma zai ji daɗin sa kwarai da gaske amma lallai hakika mu muna son a ba su dama domin su ayyuka sannan za mu sa ido abdulwahab Muhammad Boya Amurka daga Bauchi a Najeriya magani annaban Allah na magani talakawa ma. To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu gabatar da da rashin tayi a ci gaba da sauraron wannan waka ta talaka da marigayi dan maraya ya rera. Bakin wallai gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe anan. ka ga cikin lagos kuma ga batishin ga shu. ga labinti zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubi babban kantikin duk dudan talakawa an ka yi mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar da jirgin sama mai rigugin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talaka ya shiga shin jirgin ƙasa kajiya dan talakawa an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talaka ba a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa zan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba ayyana da wuya ta kula da ku wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi don haka gwamnati ta tuna ta yi kwalta ma keke a ƙauye da cikin binne gari motocin talakawa don su hau mutukar in ba kan lafiya je ka ka sha'o magani allah na ma magani kaga gwamnati na ma magani talakawa shi in kuntuna gwamnati ta yi mana ƙoƙari ga makarantu ta gina sannan ta yi middle school sannan ta yi college school ga university ta mana shauran makarantun nan kasan da 'ya'yan talakawa an kai watan watan yan kuntuna domin su za su rike kasa domin su ne manyan gaba dubban jama'a sun tabbata majalisar ɗinkin duniya muna da wakili a can kuma paris a ambassador america akwai ambassador Arashi akwai ambassador italiya ga ambassador mexico akwai ambassador holland akwai ambassador german ga ambassador a aikin talakawa sun kata don su kulla zumunci mu da su Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kajiya. Bakin wallai gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba. Allah ya ji kan alhaja da mu ɗan maraya, kada kuma a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. a birnin Washington DC. The Voice of America. Lokaci ya yi da za a saurari da rashin ta yi. Baza ƙarfi ne min kuɗinka Da rashin ta yi akan bar araha, jama'a assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa. Salu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar maku da shirin da rashin ta yi. Makon jiya yi Shau Aliyu ɗaya daga cikin bakinmu yana magana sai lokaci ya ƙare. Zai ci gaba daga inda ya tsaya kafin injiniya Awal Ibrahim ya kawo bayani akan ma'adanai. to in ka je maka mun ka sayar da wannan ba karamin abu ba mu bukata mu idan gwamnatin da ya shigo ya sa dokoki ya bincika ya gani in haka ya dokoki da ma za a shawarce mu a cire tallafin ma in an cire tallafin mai zai kai ma ko naira sittin ko saba'in duk mai ko ta ina akwai shi misali saudiya an yi an yi da su yanzu su rage hakkon mai zuwa kasuwan duniya sun ki kenan ba amfanin a ce a nemo mai a arewa idan za a samu wa'annan matatun man sai aiki a amfaninta saboda kowane wayewan gare ai duniyan da kuma mu ce ma misali najeriya ana haifafa duniyan tana buduwa so in aka samu arewa misali za mu rabu da wannan wahalan da ake yanke pipe in za turo crude zuwa arewa misali kamar yadda shi showa ya faɗa ga nawari ga na maiduguri kamma a yadda wayan da suke ciki suke gaya mana wai iya mai ɗin wajen da ya biyo duk ɗaya ne da wajen da chat take hakan mai yanzu idan aka taba aka ce za a samu matsala an ce dai wasu shugabannin najeriya akwai hannunsu a ciki dalilin da ya sa ba hako mai a jihar borno ba in hako zai dawo najeriya ba za a samu mai a chadi ba to in akwai irin wani abubuwan hajiya in gwamnati ba ta tsaya ba za a samu matsala sa ne abin da jaraba wanda allah ya same mu na wannan masifan boko haram wanda najeriya ba taba ma tsamanin ta ba eh, injiniya awal mun shiga wani hali a ƙasar nan na samun cikas kamar yadda ne bayani ah, idan muka tashi bincike akan kudaden shiga da wadda ake kashewa da wadda ƙasa ke samu akan albarkatu musamman ta man fetur da yake ita ce kaɗai hanyar kudaden shiga muna samun cikas ko yanzu a wannan tattaunawan na yi ƙoƙarin samun wani jigo daga ma'aikatar man fetur da zai zo ya mana bayanin shin wa'anne kuɗaɗe ake samu na shiga wa'anne ne masu fita wanne ne ya kamata a ba gwamnatin tarayya da sauransu na fi sati ɗaya ina wannan ƙoƙari ƙoƙari na ya ci tira kamar yadda shi eh, yakubu fulkaye magana yanzu ainihin albarkatun ƙasa dole ne shin mu dogara kawai da man eh, a hajiya mai ba dole ba ne mu dogara da mai domin muna da hanyoyi da yawa shi kan shi man ma yanzu a duniya aikin ga yadda kasuwansa ta faɗi da kuma ana ta bincike na kimiyya a samu abin da zai mai gurbin shi wajen ba da makamashi a duniya saboda haka shekaru da yawa da su ɗan zo nan gaba kaɗan 20-30 ana ganin za a rage masa guduma wanda yake bayarwa na ba da makamashi a duniya zai ragu domin an yi bincike masu yawa a kan harkokin renewable energy kamar wato energy din da za a same su kamar su hasken rana da iska da kuma samun energy daga ruwa to don haka ba dole ba ne muna da ma abubuwa da yawa da za mu iya dogara a kansu domin harkar gona kinkin dubi ƙasar afirka a nahiyar afirka gaba daya kasar afirka ta kudu ita ce take da ake kira take da tattalin arziki mai karfi wanda za a iya kwatanta shi da kasashen turai amma ma'adinai ne da harkan gona suka ba su wannan suka kai ci gaba da suka kai ga shi saboda haka abinda ba, ba dole ba ne mu dogara da mai muna da abubuwa da za mu dogara da shi kamar harkan aikin gona da harkan ma'adinai amma muna dai da abubuwan da za a yi ita kuma gwamnati kamar da kika ce ana so a yi bincike a wannan abubuwa gwamnati tana da ta yi tsatsara abubuwa da yawa da ya kamata a iyaka akwai irin yanayi ne da za mu canja mu dawo mu sake tunaninmu mu sake tsara zamantakewanmu mu sake tsara mu da mu ci amfanin wayannan domin samu a amfani da wannan sai akwai abin da ake kira haɗin kai gaba ɗaya tsakanin masu mulki da marasa mulki wanda suke da abu da wanda ba su da abubuwa talakawa da masu mulki a harhaɗu don muna wato a takaice an sami kanna jaki da goyon surutu ba mu bukatan dole ba dole sai mai ba muna da abin da ma zai ba mu fiye da mai harkar gona da harkar ma'adinai kuma mun gani gashi afirka ta kudu tana gaba da mu ba mai ta dogara da shi ba to a arewa yanzu me zai sa mu sa karfinmu wajen tona mai bayan muna da ma'adinan kamar yadda ka faɗi eh abin da ya sa za mu yi saboda shi mai din a yanzu abin da halin da ake ciki a duniya ita matsayin mai a halkan tattalin arziki tana da wani gudumawa da musamman a tattalin arzikin najeriya to tun da kuma muna da shi a wannan tafkin cadin kawai cadi ta shekara kusan goma sha tana fitar da mai tana sayarwa ga Nijar kwana-kwanan nan ita ma yanzu tana fitar da manta tana sayarwa to tunda abin da ake kiran shi short term major ɗaukan matakai na gaggawa domin a warware don mu samu mu mai da ka arewa ta zama ta samu matsayinta sosai a yanzu yadda siyasan tattalin arzikin najeriya yake yana da kyau a tabbatar a duk abin da za a yi wanda duk suke da iko su tabbatar wannan ma'adinan arewa nan na mai an same shi yanzu domin mu dawo da arewa ta zo daidai a matsayin yadda siyasan tattalin arzikin najeriya yake domin yanzu kudin man nan za a samu shekaru kamar nan 20 zuwa gaba zai ci gaba kudin wannan danyen man zai ci gaba da ba da gudumawa ya dauki daukan matakin tattalin arziki da zamantakewar siyasan tattalin arzikin najeriya da haka kar mu yi wasa da shi mu yi shirye-shirye wayannan harkar ma'adinai da harkin gona a yi maza-maza nan da shekara 20 su zama su ne za su zama ginshikin tattalin arzikinmu kar a zauna a kan harkar mai. Yusha'u, e, yanzu idan an kwatanta haƙan man fetur a arewa da kuma haƙo ma'adinai wanne kake ganin ya fi ne a sa ƙarfi? A haƙi man fetur, zan haɗa maganan Alhaji Yakubu da injiniya a cire tallafi a kuma haƙi mai. Siyasa biyu ne, na farko siyasan Najeriya da raba arzikin ƙasa. musamman yankin da ya fi wahala shine yankin arewa ta gabas an ragurgu da ita to idan aka haƙo man fetur irin kudaden na drivation da ake ba wanda suke samar da man fetur su ma a ba waɗannan kashi goma sha uku cikin ɗari a haƙo man fetur a ba waɗannan jihohi su gina tattalin arzikinsu ki ga abin da zai faru da wannan kuɗaɗe ne ai shi man fetur ai alheri ne tunda black gold ne kirarinsa kenan ƙasar saudi arabia da shi ta dogara mu kuma dole mu tattalin arzikinmu yana da mahimmanci ba dole ba ne amma yana da mahimmanci a gina sauran ɓangaren tattalin arziki amma watsi da sauran shine matsala musamman tallafi da alhaji yakubu ya magana tallafi zubar da kuɗi ne an yi amfani da shi ba zai aiki ba ipman ga sunan su ma ina kira da su da su koma su tace a tsakaninsu su kansu ipman dawa dawa ne ne a cikin wannan industry din dawa dawa ke sai da mai akan ka'ida saboda akwai gidajen mai gidajen mai nawa ne a kowane jiha kuma lita nawa ake ba kowane jiha ifman ta rinka bayani a kafafen watsa labarai saboda muhimmancinsu yana da tasiri a tattalin arziki fiye da wata kungiya a nigeria tunda su ne kawai za su iya zauna da tattalin arziki ya zauna cak to dole ne su ma su tashi tsaye kamar yadda muke kiran gwamnatoci su tashi tsaye su sakan musu mara a ba su ƙwarin gwiwa a samo musu da kuɗaɗe a kare musu dukiya su kuma talaka a ba su man fetur kuma haƙan man fetur mu da muka wahala a dajin sharfuri muka ga yadda ake haƙan man ido da ido da mutanen faransa da mutanen peru da mutanen morocco duk mun yi aikin nan mun gani za a samar da aikin yi ga mutanen wurin shi kuma ma'adinai ai ba a hana ma'adini ba man fetur tun daga yankin maiduguri chad zuwa kasar bauchi zuwa benue troop zuwa baro na kasar niger to a wannan yanayi kuma ba za mu samar da man fetur din ba idan za mu ma da kasuwanni ko mu ba da refineries dinmu sai mun yashe kogi zuwa baro wannan aiki da aka fara kwadaita mu arewa na gyara wannan kogi a yashe shi jirage da kananan su da manyan su su rinka isa suna gina tattalin arzikin mutanen yankin to dole ne a yi shi kuma zai samar da kudaden shiga mu gwamnati zai samu mu kudaden shiga ga talakawa kuma mutanen najeriya ai ba ragage ba ne duk inda ma'adini yake yana neman a samar da wato yanayi ne wanda za a samar da hukumomi na gaskiya su taimaka mutane da 'yan kudade sannan in sun samu ma'adanan siya kar a bar shi a gunsu sai an kafa commodity control na duk waɗannan abubuwan wanda shine za a tace arzikin a san abin da ke zuwa a san abin da gwamnati ke samu kar wasu kawai su ta azurta a madadin gwamnati ko kuma mutanen ƙasa. to yau ma lokacin ya yi halinsa sai mako mai zuwa mu ci gaba a madadin bakinmu alhaji shau aliyu da injiniya awal ibrahim da Alhaji Yakubu Dinka Fulka da wakiliyarmu Madina Dauda da Chubahiro Diodune wanda ya shirya mana sauti. Ni Salu Garba ke cewa ku kasance lafiya. Masu sauraro yanzu kuma sai kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka bari akan faifai. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Baffa Adama Fata daga karamar hukumar Gombe nan jihar Adamawan Najeriya. Jama'ar Najeriya mu ci gaba da yi wa sabuwar gwamnatin Najeriya addu'a da fatan alheri. Da yardan Allah subhanahu wa ta'ala, Naira za ta farfado da darajarta fiye da da. malalar mai a yankunan niger delta zai zama tarihi rikicin ƙabilanci da ke addabar musamman tsakiyar najeriya shi ma zai zama tarihi satar dabbobi da fashe-fashen bututun mai shi ma zai zama tarihi uwa uba rikicin boko haram da ya addabi musamman arewa maso gabashin najeriya duk wa'annan da ke ikon allah da ikon Allah za su zama tarihi. Assalamu alaikum sashen Hausa murya Amerika. Sunana Umar Ladan babban tauki jihar Kebbi tarayyar Najeriya, karamar hukumar mulki ta Dandi. Murya Amurka ku isar da sako na gona mu sanata Atiku Bagudu. Sanata Atiku Bagudu yanda yayi a jihar Kebbi gaskiya bai tausaya ma jama'a jihar Kebbi ba. Domin jihar Kebbi ya kada jihar Kebbi cikin kangi cikin rikici. bai tausaya ma ma'aikata bale talakawa don haka gwamna gwamna ainihin sai da usman samu ɗakin garda ya gabata mana ainihin farin ciki da wannan gwamna ubangiji allah ya saka mishi da alheri shi ma gwamna atiku ba gudu ya yi kokarin don allah ya kyautata ma ma'aikata da ainihin talakawa saboda Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA ne magana da Abdullahi mai maganin gargajiya gulma. Biyoyi ina jinjin ina son ba da sakona a kan shekarun da sojojin Najeriya ke yi na da gargajar ɗan Boko Haram wannan ya yi daidai dama ai ba wanda suka yi hukuma kuma abin da gana abin da Buhari ya yi Allah ke nufi albarka Allah ke Allah ba shi ƙarfin gwiwa shi kuma sojojin Najeriya Allah ya ba shi ƙarfin gwiwa sai fara wa'annan mutane abin da suka yi ya yi daidai Allah ubangiji ya ƙara taimakon su Allah ya ba mu zaman lafiya a Najeriya. ta gode sashen hausa na biyu ne magana ta abdullahi da maganin gargajiya duk tare da fatan za ku ci gaba da kira kuna bayyana ra'ayinku za mu gama wannan shirin da takaitattun labarai. Shugaban kasar Amurka Barack Obama na dada kare shirin yarjejeniyar da aka cimma na makamashin nukiliyar kasar Iran a siyasance da masu suka a nan cikin Amurka don shawo shirin kan shirin na nukiliyar. haka kuma rundunar sojan amurka ta ce ta tura jiragen saman yaƙi samfurin f-16 zuwa wani sansanin mayakan sama a ƙasar turkiya a yayin da hare-haren jiragen saman yaƙin ƙawance suke gaba da suke ci gaba da kai hare-hare a kan 'yan ƙungiyar sa kai na isis a ƙasashen iraki da syria a watan jiya ƙasar turkiya ta buɗe sansanin mayakan sama a taron dangin da ake yi wa ƙungiyar isis a yayin da a lokaci guda kuma ita ma ta ƙaddamar da kai hare-hare hare a kan 'yan kungiyar islamic state da kungiyar 'yan awaran kurdawa ta pkk Firaministan Iraki Haidar Al-Abadi ya sanar da abin da ya kira kwaskwarima ga siyasar kasar. Yanzu dai nan kusan karfe uku da rabi na dare ne a agogon Washington DC kuma ana za mu sallama da ku sai shirinmu na la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin. a madadin dukkan waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da wannan shirin da ce daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc nake fatar a wuni lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.